Assalamu alaikum jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa daidai wannan lokaci. Um, before we start I would like to remind you that all the information in this video is purely for educational purposes. It should not be considered as a financial advice. Um, a gurguje tun da dai mana cikin yin bayani ne za mu ɗauko bayani a dangane da ainihin wato finance menene binance da abinda binance ya kunshi a wannan babbar tasha ta mu su da tv waɗanda suke bibiyan mu a wannan tasha ta asu da tv wannan zai zama muku abu ne na farko da muka fara bayani akan wato ainihin wato shi binance duk abin da ke cikin nan wajajen wannan trade na binance ne so duk wani abu da za ka ga mun yi a nan so binance ne wannan abin ban zai zuwa wani platform ba inda waɗanda suke suka daɗe suka zo suka dawo suka yi subscribe kuma aka wannan channel ɗin tamu ta masu laji tv before mun fara da abdul tech forex abdul tech waɗanda suke bibiyan mun kawo bayani dangane abin da ya danganci forex da abin da forex suke nufi inda kuma yau insha Allah ana tafi da bayani akan bayanan odo a can a wato abdul tech ɗin mun yi magana akan binance so amma dai tun da dai wannan tasha ta mutu a TV dan su ba sun san menene shi ainihin wato wannan Binance din ba so yanzu zamu fara bayanin daki daki da farko dai shi Binance waje ne wanda ake trading cryptocurrency zalla idan ka siya ka ajiye shi ko kuma ka siya ka yi trading da shi ma'ana ka siya high um, ka siye shi a low ka sai da a high ina fata an fahimta su waɗansu na iya wannan trading akwai wanda suke kuma future trading wanda ake nufi da future trading shi mutum yana siyan mutum zai je duba kamar chart din nan kamar yadda aka saba na forex sai ya zo ya duba shi ainihin wato future trading din nan idan ya zo ya duba shi abin da zai gani shi shine tunda wannan kwaɗi yana yin sama so kwan eh, ya daɗe yana yin tafiya sama sama sama sama sama ɗinnan haka so sai ya ga yanzu me zai bare je ya oda akan cewa kwan ɗin zai faɗi ya yi kasa so idan har ya zama da cewa ka zo ka yi order ka irin nan wajajen har sannan kuma kuɗin ya zo ya faɗi ya yi wani haka za ka samu kuɗi kun ga abin da idan ka ci forex kenan idan kuma ya zama da cewa an ga coin na yin ainihin wato kasa kasa kasa kasa to sai ka zo ka tarar da tunda coin na yin kasa kasa to yanzu bari za ka zo ka placing order akan cewa coin din nan zai zo ya yi sama to inda ka siye shi din dan Allah ya taimake ko da ma yayi kasa din haka ya ƙara kasa sai da ya yi sama so za ci riba shine a takaitacce bayani na sannan kuma waɗansu sukan yi amfani da binance ne ma'ana su yi storing bitcoin ɗinsu su ajiye shi for a very long period of time ina fata an fahimta za su ajiye shi ne kamar yanzu yadda lokacin nan da muka cewa bitcoin ya riga ya tashi ya yi tashin da ya janyo wa jama'a suka fara cece ku cewa suna ganin a ah, a ah, me ya janyo bitcoin wannan irin tashin da kaza kaza abubuwa suna nan bitcoin daga miliyan ɗaya da miliyan biyu yanzu ya zo kuma miliyan goma sha biyu wannan shi ake kira trading kenan na ainihin wato cryptocurrency shi haka yake bitcoin yanzu volume din shi ya yi a yana da kuɗi tsada yana da tsada sosai da sosai sannan kuma wannan da ɗan fara bayar shi ne a matsayin basics bitcoin yana da matukar amfani idan haka iya kuma ka gane trading din shi za ka fahimce shi za ka gane me yake a samarwa akai wannan shine zan zama bidiyo na mana farko waɗanda za mu kuma ɗan kawo brief na dangance da binance abin da ya samu ka ɗauki binance shine binance shine the world wanda ya kasance an fi amfani the world largest wanda mu ba ma kamar mu a nan Najeriya ba mu da abin da ya fi kamar finance da inda zai zama da cewa za ka iya ka sa kuɗin ka kuma ka shi kuɗin immediately saboda ni a nan a wajena na fi ɗaukan finance sama da inda na ɗauki irin su lulu su judas su waye da waye da irin su abubuwa da suna nan su bundu su waye duk na fi son binance saboda binance waje ne wanda you are most secured abinda za ka yi zan a gaba zan muku bayani yadda za ku yi securing in wallet din da abubuwan da za ka yi kai avoiding hackers akan karshe yake haka duk da cewa luno we can sai ba shi da wannan luno they are very very good suna da matukar amfani amma a wajen a waje na nan na fi kana Binance bari Binance ya su da wasu features waɗanda za ka ji daɗin su unlike Lulu a Binance za ka iya kai wani shot da ake nufi da P2P peer to peer ko so wannan within idan haka san abin da kake za ka shiga Binance ne ka je siyar da abin ka zuwa ga wani sannan kuma ka zo ka ansa kuɗin ka naira ba tare da kamfanin shi da shi ya biya ka ba wato suna monitoring a lokacin da zaka je ka sai da wannan abu ka shiga da shi zuwa Binance zaka je ka sa irin yadda kake so ka sai da wannan abin naka like Luna Luna idan ma koma ta wajen zaka charge this is very quite different with Binance saboda Luna suna charge sosai sosai akan Binance su na farko za ka shigar da kuɗi za a caje ka sannan kuma in za ka fitar ma nan ma caji ne a lokacin da zai shiga banki kuma maybe ma it will take more longer than yadda za ka yi amfani da pay to pay a p to pay shine za ka yi amfani da wani ne wanda ya san ka wanda um, wanda yake cikin Binance ba wanda ya san ka ba wanda yake dan Nigeria ne kuma ba nigeria bane da amma dai zaman cewa yana da kuɗi a account din Nigeria. na kuma sai kamar bank transfer ne immediately a lokacin da ya place cewa yayi mark has yayi marking in order din as paid so kamar yadda ni da kai yanzu sai amma transfer ne ka ji alata a bankin ka so su kuma do all like that su sai ka jira maybe kana cikin queue ne wasu sun riga sun wuce sun riga sun yi placing za su yi selling wannan abun nasu so dai abu abun da ke da ke fara zo kanka Allah biya shi kuma Binance P2P wannan kai da wancan ne nan da nan zai biya kuɗin ka kasu kuɗin ka sannan kuma muka zo kan magana charges Binance suna da matukar daɗi wajen charges su charges is very quite different yana da matukar daɗi charges su idan zaka shigar da kuɗi yana gaba ya wuce irin a ce 300 naira sannan zaka fitar a ce bai ba a caje ka 300 naira sometimes ma za ka 150 naira ne idan zaka deposit haka yake so sannan kuma ga wasu features na Binance wanda zaka zo ka iya holding in trade ɗinka zaka iya zuwa ka ajiye abinka zaka iya sawa abinka security akwai actual factor authenticator sannan kuma akwai SMS eh, authentication sannan kuma akwai email authentication duk waɗannan abubuwa guda uku idan har ka buɗe Binance yana da kyau ka sanya su zamana phone number ɗin da kake amfani da ita ita ce wacce take taka sannan kuma ya zamana za ka sa two factor authenticator akwai su ga sanan Google authenticator akwai kuma auti wanda kowanne su a cikin yana da kyau but I will recommend Auti saboda shi is an open source kamar like Google din amma tunda Google din shi ma open source ne but Auti din za ka sa backup password ɗinka sannan kuma za ka sa phone number ɗinka za ka yi storing din shi za ka ajiye shi wannan Auti company ne mai kyau wanda yana da matukar amfani wanda ni karan na da shi nake amfani so za ka yi amfani da wannan ka yi storing abubuwanka saboda abubuwanka su zama safe sannan kuma a duk lokacin da ya zama da cewa kana da kuɗi a cikin bayanai yana da kyau duk bayan two days kana zuwa kana duba lafiyar kuɗinka kana zuwa kana duba ba wani abu da ya canji ba wasu abubuwa da aka caccanza masu sannan email ɗinka you have to keep it secret ko da email da kake amfani da shi ne a bayyana sai zama da cewa is secret email wanda ka riga ka sa shi a wani waje ka boye shi to wani ba zai iya access din shi da ya je fasa maka email ɗinka ka zo ya cire maka duk da dai Binance ko da duk wani canji da ya faru a cikin kamfanin Binance duk wani canji da aka yi ya za su a ce yanzu na zo na canza ah, password password na zo na canza password din shi so sai ya yi taking all 48 hours before a iya ba mutum dama da zai iya withdrawal kuɗin da ke cikin Binance so wannan karan kanshi ba karamin security bane ba da kamfanin Binance ta samar wannan gaskiya abin da za a jinjina mata ta yi kokari kwarai da gaske wallahi sauran platform sauran platform mutum ya zo ya din password shi immediately mai can make the one so yanzu a ce wani haka ya zo ya hacking ɗinka ya je ya canza ma password ya yi waye so zai iya ya withdraw ɗinka so ba su baka dama ba sai ya yi 48 hours sun tabbatar da kai ɗin ka canza password ɗinka ko da ma kai ɗin ne ma sai ya yi 48 hours ɗin so haka kuma ka zo ka canza two factor authentication ɗin nan sai ya yi 24 hours haka ka zo ka canza email ɗin da ke kan Binance sai ya yi 24 hours so sun baka dama damammaki da dama sannan kuma ga customer services za ka kai contact din su if there is any issue za ka iya faɗa musu abin da ke damun ka da sauransu sannan kuma in kana da mentor ma a kodayaushe za ka rinka kiran shi a waya ka ce mai so kaza da kaza yana faruwa ban ga dalili ba so zai iya provide solution to you abin da muke nufi da mentor shine kamar a ce wanda yake koyar da kai dangane da trading dangane da finance din da sauransu so finance da takaice dai muka tsaya muka fara amfani da benefits din shi yana da benefit sosai disadvantage din shine tunda kowane abu kan zo da advantage and disadvantages ko ba haka ba so abin da za mu yi magana a nan in muka zo kan magana disadvantages sun shi shine ba zai wuce guda ɗaya ba ko biyu a duk lokacin binance saboda yanayin mutane sun musu yawa a yaushe idan ka zo wajen support ɗin su za ka cewa kana number 200 number 100 plus number 300 kafin a zuwa a kyar a wannan ɗinka so idan har ka zo ka shiga wajen support ka zo ka sa email ɗinka za ka yi chatting da su kun ganin wajajen nan ne wajen support idan a computer kake amfani shi ka zo ka latsa nan wajen za ka sa email ɗinka sai ka faɗa musu me issue ɗinka dan ka faɗa musu sai ka zo ka yi chatting da support ɗin su amma disadvantage ne ba su ba ina ga customer service ɗin su ne ba su da yawa ne ko kuma ya abin yake saboda yawancin duk duniya amfani da Binance ne ko especially ma a Najeriya kuma making withdrawal za ka daga bayanan za ka within a eh, two minutes ma sai ga in Allah ya taimake ka ji Allah tana kuɗin ka ya riga ya shiga cikin account ɗinka so wannan ma ba karamin abu bane ba abu ne wanda za ka yi ji daɗin shi ba kamar sauran kamfanin ka ba wai kowane kamfani bane ba za ka yi withdraw immediately kuma ya biya kudin nan ba tare da ya tsaya yana bata ma lokaci ba so disadvantage shine kawai zan iya kawo shine wanda yake na customer services din su shi ke da wanda nake shi ne disadvantage sannan a nan za ka iya kasa credit card ka? ka sayi dola ka zo ka sayi bitcoin ko ka yi wani abu kuma sannan ka yi musu bank transfer bank transfer irin akwai suna da wema bank da suka yi integration da shi wanda daga nan ka shiga wajen binance wajen payment za ka je ka tarar da wajen da za ka yi transfer so wannan mun dan kawo takaitaccen bayani ne daga gaba da binance da wannan nake cewa sai an jima kada ku manta idan har ka shiga wannan shashi na shashi na Asology TV muna nan a bangaren kimiyya insha Allah da sabuwar wadansu abubuwa suka shafi technology za mu rinka sashi a wajen da wannan nake cewa sai an ji makar kuma ta ku subscribe wannan channel mu sannan kuma ga wani muhimmiyar sanarwa wannan mun dan fara ne briefly ne za mu zo mu fara yadda ake training da bayanan za zo muku bayani akan dukkan waɗannan abubuwa da kuke ganin da suke ta yawo dinnan sannan kuma zo muku abin magana bayani akan su ma waɗannan ainihin wato nan wajajen ku duba zan zo muku bayani akan shi sannan kuma zo muku bayani akan oda da yadda za ka yi oda da yadda za ka iya taking advantage in trade a Binance da yadda za ka sanya kuɗinka da dukkan waɗansu abubuwa duk da a cikin wannan bidiyon mu ɗan yi bayani akan abubuwan bot insha Allah zan yi kokari da cewa na zo na bada bayani da yadda kuma spread din da yadda za ka iya wasu trade na daban-daban da yadda shi p2p din yake to sai an jima kada kuma ta ku subscribe channel ɗin sannan ku dana alamar kararrawa